for lamta abin na tura idan ba a kage ba wa ummun ashe wa wa ummu shay'in ya an ce ummu na kuma ne ne aka ce ummu shay'in awwal wa farko ne ake yi wa qawlu da a fa ana an amarata to ka bani labari daga alamomin tashi kiyama amara shine alama kenan alamomin da su ne amara amarata da ƙara ana cewa amaru ma bai yi wa bai yi kaza ana cewa amaru ma bai yi wa bai yi kaza wani ma'anarsa alama a tsakani tsakanina da kai kaza wa amaratu ma bai yi wa bai yi kaza kuma ana cewa Amara wato Tawa wato hawa wa bilhari kuma ana cewa bai kuma gairar hali ba da hawa wakila an ce amara jinku al'ina jami'in imara imara kuma shugabanci ne imara kala ya shehu al-imam rahimu Allah ya ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi hada hadisi alaihi salam wato a cikin wannan hadisi manzo Allah ya sanya musulunci hikima ya zama suna da ba bahara ila amalika ayyuka na alheri suka bayyana wato kun ga annabi ya sanya musulunci nan ya ce alaihissalam shi ne ka aikata kaza ka aikata kaza wato ya bambanta shi da abin nan da da imani ya ce alaihissalam wato musulunci shi ne a kashe da babu abin bauta da gaskiya sai Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kashe da manzo ne sannan ka sallah wato ka aikata sallah sannan ka yi zakka wato ka ba da zakka sannan ka yi aji wato tare da jama'a sannan ka yi aiki a in ka da kuma kenan annabi ya sanya musulunci ya zama suna ta abubuwa ta bayyana irin waɗanda waje alal imani isman da ma faɗana min al amma kuma imani annabi ya sanya imani ya zama sunan wani abu da abu da yi dan kun gani yace da ake ce ma imani kai imani da Allah kai yarda da Allah da mala'iku da kullum da manzanni da ranar da abin da ta tashi da mutane bayan mutuwa da aljanna da wuta da kadara ta alheri da shari kun ga waɗanda duka wani abu na wanda a kore cikin zuciya duk waɗanda wasu abubuwa na da a kore cikin zuciya wayanda ba a iya ganin koyon su ke wato imani ne kore annabi ya sanya sunan musulunci wato wani abu na alheri wanda ka bayyana bayyane imani kuma wani abu na alheri wanda ake wanda yake koyi cikin zuciya wannan shine abin da mai littafi ya ya fahimta ga abin da annabi ya ambata wajen ala imani usman lima fadana min al-itiqad wa laysa zalika babu abin da ya sa wannan illa da annal amala ليس من الإيمان وليس ذلك لأن الأعمال ليس من الإيمان وما أيوكا واتو cikin wato zama ba ambaci cikin musulunci ko kuma abin da shi kuma ba bangaren musulunci yake ba yadda da zuciya فلذلك تفسير لجملة وتوانا تفسيري لك جملة هي كلها شيء واحد ita jumla dukkan ta abu ne jumla musulunci da imani abu wannan tafsiri ne a nan ke yi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan wa abin nan wajen ma ba a fili duk abin da ya musulunci da ya imani wuri guda shine addini wato addini wadda dalika kala don ka annabi ya ce za ka ji wancan mala'ika jibi a ta ya zo muku ya an nemi kuma amra ya sanar da ku al'amari a dini kun gani al'amarin imani da al'amarin musulunci duka suna a dini ya kama shi waje daya bayan annabi ya yi bayani kuma sai ya ce waɗanda su aka ce ma za ka ji wancan jibi ataku yu'allimukum amra ya zo ya sanar da ku al'amari a addini wa tasdiqu wal amal yatanawalu ma'atul iman wato wal islam jami'a da gaskantawa wato gaskantawa cikin zuciya kai da da Allah ɗaya ne kai da da manzo ne ɗaya ne kai da addinin musulunci kai da da Qur'ani da sunna cikin zuciya sannan wal amal aiki aikata su da kalmominka wannan duk abu ɗaya ne ya tuna wani ra'ayin imani sunan imani ya kushe su Wani islam da sunan musulunci ya haɗa su jami'an baki ɗaya ya duka alaihi abin da ka nuna haka kaunar su da hana wata ala maganar allah su da hana wata ala inna dina inda allah ya lalle addini a wurin allah shi ne. wato aƙida da aiki su ake ce ma addini to su ne kuma musulunci shi ne addini sannan Allah ya ce wa raditu lakum al-islam lakum al-islam na yarda addinin musulunci ya zama addini kun ga kenan suna addini ya wuce wa ayyuka ba da yana imani da musulunci sannan ya ce wa man yarta ga gairar islam dina duk wanda ya wani addinin da ba musulunci shi ko musulunci shi ne a fi to ba zai da kowar ba a gaba shi kun ga ba a gabar a nan a Allah ya ba da labari annan dinan ladiyar da lalle addini wanda Allah ya yi dace wa ya da min da kuma yana asasi ga bayi ne kuwa da islam shi ne musulunci walan yakuna ad biyu bi mahallil qabul addini ba zai taba zama ga bagiran da shari'a za ta karbe shi Allah zai karbe da ya yarda da shi ba illa bin limani tasdiqi da sai ka mutum ya rama shi wato bayan zuciya sai ta yi imani shi ne tasdiqi to kuma gabobi ne su yi aiki shi ne al'amal wato zuciya ta gaggarta gabobi su aikata sa'annan addinin mutum ya zama addinin da Allah ya yarda da shi kuma ya karbe shi saboda haka ya zama wajibi ga kowane mutum da ya san musulmi to ya yi kokari ya yi aiki da abin da musulunci ya ce ya yi aiki da shi to nan da ya zama musulmi na kwarai wanda a ta'adini al-mardiyu inda Allah wanda a yarda da yau ga قال أبو سليمان الخطابي أبو سليمان الخطابي يجي المسلم قد يكون مؤمنا في بعض wa وقد لا يكون مؤمنا lalle mu ne eh wato al-muslim lalle musulmi kada ya kuma mu'mina yana yiwa ya zama mu'min shi ba da tsawa cikin wasu hali in an ce mutum musulmi na yana yiwa ya kuma kuma mu'mini na cikin wasu halaye. wa kada la ya kuma mu'mina yana yiwa kuma musulmi ba zai zama mu'mini ba sai ba da Kuma kenan wato musulunci da gare aka fara yana karuwa mutum ya zama kuma in ya zama imani yana ragewa mutum ya zama musulmi ba wal mu'minu muslimun fi a ahwal amma wanda amuni cikin dukkan halaye ne musulmi don ba a zama mumin sai an zama musulmi aka takawa a saboda haka duk wanda ka gani ni to musulmi na wani na in dai mumini na to musulmi na amma ba dukkan musulmi ya kai mukamin musulmi ba amma dukkan mumini ya kai mukamin musulmi ya wuce saboda haka ne yana zama musulmi fi shari'ar ahwal cikin kowane لأن wani iya. za a وأصل musulunci Shi ne mika waya ga Allah da rayuwa shi wa asalin imani a tasdiq wato asalin imani ko gaggantawa ba shi kuwa dai ba da yarda dole sai an gaskata wa kar kunun mar'u mustaslima yana yiwa mu ya san ya mika waya mutum yana yiwa mutum wa ba kar kunun mar'u mutum hakika yana iya kasancewa mustasliman ya ni a waya ne ga Allah bi a fadi da za a zahiri za ka gan shi da alaƙar ya ni a waya ne ga Allah da fadi ga zahiri amma gairu mun kadin fadi ne amma cikin zuciya bai jaru ba inda duk ya ga wurin bauɗewa bauɗewa da cikin zuciya kun ga wannan musulmi na amma ba mun wala ya kuma sadiqul badi sai ya zama ga bayyane ya bayyana ya yarda amma cikin zuciya ce ke shaɗu ba bayyana da ba bayyana wala ya kuma sadiqul badi bai zama abin nan imani ne wato batini ne cike da gaskiya gairu mun kada da sadiq kuma bai jayu da su ga wa idza kullum fa idan kenan kullum mu'minin muslimi duk mu'minin musulmi na walaita kullum muslimin mu'min amma ba duk musulmi aka ce duk mu'min musulmi na amma ba duk musulmi a mu'min shi mu'min ne ƙari imani musulmi da za a kayyata ga zahiri kafi to kai musulmi amma ba ka zama muni sai ka kaskanta har cikin zuciyarka sannan ka zama muni wa wa qawlu tambaya mai tambaya a cikin hadisi wa malaika to na ji aka ce mai insa fa inna ma'ana al insana hawala al ikhlas abinda amma ana ka tsani na wurin wato salati abinda mutum zai yi ya yi da Allah kawai wannan a nan shi aka ce ma wato abin da ke kani ya zama duk abin da mutum zai yi ya yi da Allah abin da zai bari ya bari da Allah wannan shi aka ce ma salati wa huwa sharrun fi sa'ati iman wannan kuma sharafi na ga inganta imani wal islam ma'a da saboda kun ga darasin da ya gabata wannan da ya yi hijira ya sauya musulunta ya yi jira ya musulunta amma ba da Allah wata yarinya ta kyakkyawa ya kasu ya tsaye da ta ce ba ta tonai shi mushriki saboda haka ita ba ta sosai wanda ya yi hijira wanda ya jira a hijira shi ma sai ya yi hijira ya bi ta kun ga sai annabi ya ce wanda ya yi hijira don mata to ba ya jira su ila mahajar ilimi saboda kun ga akwai bukatar ikhlasi ga musulunci da imani da bada a sharafi ne a yi dan Allah kun ga wanga da ya ba dan Allah ba ba kai musulunci ne ba an ce musulunci ne yana nan gaba da in tana da abin bashi da za ta bashi in ba ta da san da zan ta yi yan musulunta zan ta yi hijira ba saboda haka akwai bukatar ikhlasi da imani da musulunci ne dan Allah ba kowa ba wa qawluhu da yake an talida da amatu rabbaka rabba ka bani labarin alamomin da yace daga cikin alamomin tashin kiyama alamomin ce a duniya ta yi kusa, ce mace ta yi rabba mai gidanta menene ma'anar mace ta yi rabbunta wato mace ta yi rabbunta rake ma'ana an yi tafiya da islamu musulunci shi ba ne wato ya zama an shiga ko ina an yi jihadi an kama bayi wa ya kasiru sabon kama bayi shi yawa wa ya kasiru nasu tsarari mutane su rikita haka wato a yi kisa mu bayi wajen jihadi mutane su rikita masu haka wa ya kasiru min wannan al'aulat sai ɗiyar sadaka su yawa ko ya kuna ibn rajul min amati ko ya ko ya ana iya kai ta ana iya kyauta da ta goya ce ba da ya ce. to amma ga ta ka haɗa mutum ya da tsaki ne tashi shi an da abi ne ya sa ta tsaki ne kuma sai ta haihuci kun ga ya kuno ibn rajul min amati kenan dan da ta haifa ita goyar dan da mutum ya haifa daga amati goya ce shi ma'anar sayyidi da abin nan le'ummi ma'ana ya ba yaron nan da ta yi ba ma'ana ce guda da shugabanta le'ummi ga uwar da tashi kun ga ya zama shugabanta wannan shi ake nuni da koya ta yi mai gidanta idan ka na lokacin la'abi in dai koyar shi yutan da aka yi ba uba ne yana yadda ta daki ce kuma shi an da ita to kun ga wa milkul abiraji wa ilal wadai nan gaba kaɗan milkin yaron nan milkin baban nan zai dawo da da uban shi an da milkin amma dan zai dawo ya tsaya matsayin uba ne shi da milkin kayan da uba ne ya to goye gara kun ga ya zama shugaban ta kuma ya ta haƙe shi to wannan yana faruwa lokacin da eh, yaƙi-yaƙin musulunci ya yi fadi mutane sun fa musulunta daga wurare daban-daban suka shigo musulunci kuma aka yawa wannan abubuwa ne da suka yawa kuma suka hau. kaulu da ce an a amadu abin nan wa ƙaunar da ce an tarar da kuma alama ta gaba ta tashin duniya cewa duniya ta kusa tashi an tara tsorata wa an tara tsorata ka gama mutane waɗanda ba su da tsawaye ba ana nuna tsirara su amma dai ba su da tsawaye na karanci da karramawa mutanen daji da ƙauyawan daji an rubata ba su da takalmi haka suke ta yawo cikin daji kamar yawa da za ka ga ƙauyawan ƙwarai ko yanzu haka suna cikin daji babu tsarin kwarai babu takalmin ma gaba ɗaya wani ko takalmin ma babu gaba ɗaya haka ai kawai ta koma kamar ita ce takalmi ko da ko rana aka ya shiga cikin rana ba bai bai da zai ga ita don haka su ya da to kaga irin waɗannan mutane ri'a a makiyaya awaki wato makiyaya suna daji da kiwo ba abin da ya dame kiwon dabbobi to mutanen da wannan ita ce tufa ba su da tuwanin kwarai ba su da takalmin kwarai ba su shigowa gari sai lokaci can ba a rasa ba suna daji kiwo ɗai suke to alamar duniya ta kusa tashi kaga sun shigo ya tada wa nuna bin gudana suna tsawaitawa da su ciki sun shigo gari su ma sun waye wayanda ba san komi ba sai daji da kiwo to yau ba sun shigo gari su ma sun waye sun zama ɗan birni suna yin manyan gidan suna yin abubuwa irin wa'anda ɗan birni ka yi idan kuka ga wannan alama to duniya ta musawa ce ku dibe ta da kyau ku ga mutanen gare kawai makiyaya cikin daji ku dibe su cikin gari ku gani duk abin da yan birni ka yi ta su cikin birni su sun zan manyan masu sun zan manyan wani wuri ma suke wannan alama alamar tashin duniya ce alamar duniya ta yi fitowa ce yana nuni kauyawa allabi hum arbabul ibili wani war'a wanda masu raƙuma ne masu kiwa yadda tsohon islam musulunci zai yi fadi wa yadda cewa haula albila wato su ci wa'annan garuruwa ko wa yadda cewa haula albila a ci waɗanda garuruwa wa yadda kununa sai su zanna cikin garuruwa wai ta kawo nuna bilwata suna tsawaita gine-gine ba da an kano a allah cikin bayan sun ga mutane daji Na da kiro biyan darin babu gidan da ka tabbata ga yau din ka ji su a mawuni jibi sai ka ji su can wancan wuri sun fanna sun yi tashi sun koma can wani wuri sun ce can hasa ake to duk sanda kun kaga sun dawo birni sun fara kina masu irin wannan riba sun dawo birni sun fara kina to duniya ta ga ta tashi ku dibi wannan alamomi da kyau ku gani yanzu ku dibe su da kyau ku gani yanzu na asali wakila kuma an yara kama ta abi hadisin akan kama wanda ya zo wani hadisi ne na daban fi ashira da sa a cikin sharuɗan kiyama wai ta kallon fihim a abin da a ruwai bada wato ruwai da su dora magana abin da fihim a cikin ruwai da masu a dabbobi wa huwa rajulu addati wa mutumin da bai da wata daraja ya talifa bi a umurul amma mutumin da addati bai da wani daraja da wani mutunci haka sai kaga ya zama babba wai shi ka magana da mutuncin wakila ko kuma an ce arwai ba da tasjiro arrabida wai rahi a rahi arrabin nan rabin warkawa mai kiwa rabin ne rabi wa rabin afgana awaki wal ha'a a abin arwai ba bada lil mubalagha kun gani duka dai abinda wannan hadisi ya faɗa na alamomin tashin kiyama to dukan sun bayyana illa dai alamomi ranar da za ta tashi Allah shi ya sani akwai manyan alamomi wanda ya an kai gare su lura da dukkan gane su duniya ta tashi kullowar rana daga yamma ta yi gaba, to dole da fa ga wannan cikin lahira duniya ta tashi akwai wata dabba mai fitowa tana yawo tana magana wara kuma ce tana shiga cikin mutane tana wannan jama'a dukkan su yan mutane wannan. ko yan mutane kirki ne ya to tsoron da kuka zanta in kun gane ta da tsaye ko da marisu za a yi tashin tsayawa da su ɗaya ne wanda an manya wa'anda aka jira amma dai wannan gada annabi ya faɗa a nan alamomi kun ji sun bayyana Allah ya ce mu ya sa mai ƙarshe mai kyawu Allah ya sa mai kace mu eh a Allah ya sa mai kace ai kuma wanda ya ce duniya ma tana tsayuwa ala ashirarin rada za ta tsayu in an yi kusa ga tsayuwarta sai Allah ya sa wanda suka ya tubo duk wanda aka imani ya zarra sai to duniya ba ta tashi sai ga shiraran mutane suna zai tana nan da kun kaji ana wata ta ranar kiyama ta tashi kiyama to a shirarai za su gani ta Allah ya kare mu kare ta mu أخبرنا أبو أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المدي أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله بن نعيم بن خليل السرقة أخبرنا أبو عبد الله محمود بن يوسف ابن مدر الفربري حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجوفي البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن سعيد وهو ابن المقبول an shariki bin ya abdullahi bin abi namiri annahu sami'a anas ibn abi namiri ya ji anas radiyallahu anhu annahu sami'a anas ibn malik radiyallahu anhu ya ji anas ibn malik radiyallahu anhu yana cewa Bai na hannu girshi mana zaune inda nabi sallallahu alaihi wasallam wurin annabi wata rana muna zaune wurin annabi sallallahu alaihi wasallam turmaji masallaci saboda shi annabi wato Allah ya taimake shi da wani abu musamman farkon aiko shi baya da wata sifa da ya bambanta da sahabbai ne baya da wata sifa da yan bambanta da sahabbai shi ma zame na hankali shi wanda ya karaga ya da wasu abin da yake sawa sannan nawa da suka ragawa shi ma haka ya karaga yana zaune shi da sahabbai ne a cikin masallaci cikin rere duka kowa cikin rere da babu wanda an shahida da ya shi da shi bai da bai ne ba su da cikin rere a cikin da kauyen daji ya taho tambaya to muna nan zaune cikin masallaci da kala rajula ala ne sai wani mutum ya shigo bisa Ba a anafa sai ya kwantar da rakumin filmaji ya rasu sai ya shigo masallaci da rakumi ne sai ya kwantar da rakunnai sun ma'akala musannan ya ɗaure rakun abinda ake ce ma akali ga rakumi kawa ce aka sawa sai a ɗaure ƙwaro ne da cinya ce a sa ya giya sai a ɗaure su bai ya tashi to haka ba kawai yawa rakumi ne babba abinda eh, sun makala sannan ba kawai ya ce musu ayyukan muhammadu kai jama'a ba a mamar cikin ayyuku muhammad wa an muhammad su wato bai yi musu sallama ba don shi bai san abin da sallama shi tambaya ko ya da shi saboda haka yadda su ya koro jama'a ce ya zo madina ya ji labarin musulunci ya ce ayyukun muhammadu kuwa an muhammadu wannabi sallallahu alaihi wasallam mutaki on annabi yana gincire bai da zahara na yi tsakanin tsakiyar sahabbai ba ya da bambanci da su ba a gane shi dukkan su tawaye su iri guda kuma sifar su ta sunna kowace iri iri guda duk abin da annabi kai shi su kai saboda haka bai da bambanci da su annabi na gincire tsakanin wa sai muka ce hadar rajulul abyad da kaga mutu da can ga yakin warin can wanda ake cire yace na gane yace shi ne faqala lahu rajul sai mutumin yace shine Muhammad ibn Abdul Muttalib shine Muhammad ibn Abdul Muttalib faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma faqala lahu rajul sai mutumin yace ibn Abdul Muttalib da aka ce mai ga yakin sai ce dan gidan Abdul Muttalib kai ne ka fita wa kana lahu annabi sallallahu alaihi wa sallam kada a tafi annabi ya ce na an hakika na an ya ce dan gida Abdul Muttalib ya ce na an me ya magana ka wa kana rajul sai mutum ya ce inni sa'ir ni zai yi maka tamboyi wa mushaddidun alayka kuma zan fara ta maka tamboyi wa mushaddidun alayka fil mas'ala dan tsananta ma ga tambayoyi fala ta jidu alayya bi nafsi saka samu da abuwa ga da cikin ran zai yi maka tambayoyi in tsananta kada ka banna ranka kai hankuri da tambayoyin ga dai sun ka kawo ne da tashi fala ta jidu alayya bi nafsi saka samu da abuwa ga ni cikin ran wa qala sar amma badalaka annabi ya ce kai tambaya duk abin da ya bayyana gare ka ita tambaya gwargwadon duk da ka yawa. wa kala sai ce asalu ka bi rabbika ina roƙon ka kawa Allah wa ubangiji ka kawa kun ga alama ta nuna tambaya in tana da tsanani tunda sai ya gama shi da Allah sannan ya kawa Allah Allah ubangiji ka wa rabbi man qablaka Allah ubangiji na gabanin ka kai mai ka ba an ta tambayar ka Allah wa rabbi raka ila nasu kulli shi Allah shi ya aiko ka zuwa ga mutane dukkan wa qala allahumma na'am annabi ya ce eh Allah shi ya aiko ni zuwa ga mutane dukkan qala ya ce to tambaya ta ce kun shi duka billahi ina hada ka da Allah kawa Allah kuma ka Allah wa amaraka an tusalli salawatu al-khamsu fil yawmi wal layla shi Allah shi ya umarce ka kai salloli guda biyar a cikin dare da yini kada Allahumma an annabi ya ce eh Allah shi ya umarta da salloli ya ce to tambaya ta kai kada wa shirka billahi ina rantsar da kai da Allah karance da Allah ka wa'adin gaskiya a Allah wa amarka Allah kuma haka shawara shi Allah shi ya umarce ka kai azumin wannan wata na Ramadan cikin shekara shekara kai azumin wata guda kala Allahumma na'am annabi ya ce eh Allah ya umarce ni Allah ya umarce ni kala ya ce tambaya ka kawo ushruka billahi ina haɗaka da Allah Allah wa amarka anta akhudha hadhihi sadaqa shi Allah ya umarce ka ka wannan ya daga masu kuɗin mu fata ka tumu haka raba ta Allah kara ina ga talakawan Allah ya ce kai haka قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم annabi ce i eh, Allah ya ce wa qala rajul sai mutum ya ce to da kuma dai na imani da abin da ka tawo da shi ya gama tambayoyi ne ya su da bima ji'ta na imani da abin da ka tawo da shi kuma ni sarki ne na jama'a wa ala rasulun man wara'i ni ni ne manzo wa'anda suka aiko ni wa'anda a baya na aiko ni sun kai na baya na jama'a ta sun kai aiko in baka san suna na ba wa ana imamu bin sa'ad ni ne imamu bin sa'ad abu bani sa'ad bin bakari dan uwan bani sa'ad bin bakari kun ga waɗanga abubuwan da wannan ba kawai ya yi tambaya a kan su ne musulunci kuma abin da ɗaya kawo shi ya yi tambaya da aka faɗa mai kawai ya ce ya yi imani wanda shi ba ba abin da ya kan nema kuma zai koma ya kuma koma zuwa ƙasa. Allah shi hada ma aljanna da wannan mashahuran mutane hada hadithun muttafaqun ala sahih wannan hadisi bukhari da muslim sai ya tabaki ala sahih ga ingancin wannan hadisi wa rage wa muslim muslim ya fitar da wannan hadisi min dari sabit ta ruwaya sabit bin anas yace ja a rajulun min ahli badi wani mutum ya zo daga cikin mutanen badi wato mutanen kauye bi ma'ana wasu ya kawo ruwaya wata ma'anar ta guda da ƙaulu da ya ce ko shi suka billahi yana haɗa ka da Allah kawa Allah ma'anarsa asaluka yana tambayar ya ƙalu na shattuka Allah yana cewa na shattuka Allah ai suka billahi na na tambaye ka saboda Allah ka bari bi rafi nashidi yana daga a annashidi ai sauti murya sautin murya wannan shi rafa sauti ya haka ce na shidu wato fi na shattuka billah wato rafa sauti wa mana wa sha da shi daga nan ne aka samo wato kalmar nan ta sha da shi'ir wa huwa rafa sauti bi wato daga sauti da shi'ir wato wato wannashir kuma sannan ya ce annashir ana nuna a ɗalibu wanda ka fitar wani abu ko fatawa ko taimako ko kuma kaya ne da suka ɓace sun me biye na shi da Allah saboda haka shi yasa aka ce ma mai tibiyar kaya ne da suka ɓace aka ce mai na shi da rafa yi sauta wuce talai saboda yana ɗaga murya ce da nema abin da ya gani wakila bi kauli subhanahu wa ta'ala an ce kuma ga maganar Allah subhanahu wa ta'ala واتقوا الله الذي تساءلون به أي تبلغون به حقوقكم وتسعر ألا تساءلون به وتولى كفي رضا حقوقي إنما حقوقي فرسول عليك كقولك نشدتك بالله وما إنك تي بالله أي سألتك به نار وفيك الله وشيني معناه تساءلون به وبهذا الحديث دليل cikin wannan hadisi akwai dalili wanda ya nuni ga kira ta hadisi ala jawazi al-qira'ati ga halaccin qira'a yace shi ba kawai shi ya faɗi ina rantsar da kai kawa Allah Allah ne ya umarce ka da biyar cikin dare da yini kun ga qira'a ce yake wa Allah karanta mai na yake wal ardi kuma kittawa na ya kai alamuri da wannan tun da shi annabi shi ke ba da abin nan bayani kuma shi ba kawai shi ya kawo abi ya yi tambaya to kenan irin haka ne ya halitta ga malamin hadisi shi tumar riwayi ta anu bayan ai mai al'ardu da alkira sannan kuma ai riwaya gare shi kama lausa na abinu kamar ya ji a gare kuma alhali gitta mai na yi kai kace kaza kai kace kaza to wannan ya halitta wa huwa qawlu jama'ati min mata hadith wa ahli don magana ce daga cikin maganganun malaman hadisi da kuma malaman ilimi malamai da yawa sun ce haka nan ya halitta wajen malamai da yawa sun ce haka ya halitta Allah ya gafarta mana Allah ya kara mana imani da tsoro hadisin mana na حدثنا الشيخ الإمام الحسين بن مسعود أخبرنا أبو جابر ابن ابن محمد أبو جعفر ومحمد بن عبد الله بن محمد المعلم الحوثي شيء حوثي شيء جاء من وانا حديث جاء كم بفن بن كان لا جاء من وانا حديث حدثنا القاضي أبو نفيل محمد بن زيد بن Muhammadu bin Zaid shi ya gaya mana wannan hadisi la ta hanyar Abdullahi haddathana Muhammadu bin Ahmad al-Abbasi haddathana Abu al-Hasan Muhammad bin Ahmad haddathana Abdullah bin Hashim haddathana Fahd haddathana Sulaiman bin Mughira al-Thabit qala qala Thabit radiyallahu anhu Thabit al-Bunani babban almajirin nan na Anas ibn Malik Sadiq al-Bunani wanda in ya zo makaranta da tayi eh, yayi sallama sai Anas ya fito kamar Anas ya fito sai ya ce ya baraka ki kawo min algaliya ka kawo algaliya ya ce ba mu ita ga hannun ga gane ya turare da ya fi wani turare ta shi ne gane sai ta zuba mai baraka goya ce ta shi a sai ta zuba mai ya ce na ji ta ce ya yi sallama da na ta yi sun banci hannun ga ya ce hannun ga ya gaisa da maza Allah sallallahu alaihi sannan iya ya zo suka gaisa ya kalli ido ne ya ce ya sabi na rance da Allah ina maza Allah ya gani ka idon ka daidai suke da idan maza Allah sallallahu alaihi wasallam zama da Allah ne ya yi da tsayi ido na sun kuma yan miti ba su girma sai zuwa rana suna yi suna walwalewa suna yi suna walwalewa can zuwa rana da sai su koma ida saboda rusa yana kuka kukan da ya kwana yana yi yana rance su yana kuka yana rance su su kuma yan miki to haka idan sabi da su ya zo da kaya da ce na rance da Allah illa manzo Allah ya gane ka da yazo ka idon ka sai daidai da idon manzo sallallahu alaihi wasallam to Allah ya gafarta mana amma yanzu an waye yanzu an samu wata wayewa ko mutum ya kwana yana sallah yana kuka akwai wanda zai yi ido ido ne ba a kai da ya samu kwalli ne mai kyau ya wanke ido ne alwallahi ran baɗa shi ya ba shi abin nan yan mintoci kaɗan shi ke nan sun wata sun kai za su shi ke nan ko ya ce ba ka gane su ya kwana yana sallah bai kwana yana sallah ba ba abin da za ka gane kun ga yanzu an waye an samu wannan wannan ci gaba daga lokacin sahabbai ya fara samu lokacin ta domin ne ya fara baki don su so suke su yi ibada ga Allah amma ba su san bayan Allah su san suna ibada Allah da suka wa ibada shi dai suka san ya sani saboda haka in mutum ya kwana yana sallah ido ne ya yi tarin da ido sun koma yan kanana sai ya rambada musu kwalli kamar a jima sun koma manyan maiwar dama dai ba ku ya kasan kusan yana sallah da tsira ba wanda ya kasan ya fara na iya san shi ke alaka Allah ya shirya maka abin da ya shirya ana ta ce, kunna da gina annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam mun kasance ana hane mu muwa annabi tambaya da tambayoyi kun san sabai suna ta yin tambayoyi sai Allah ya ce ya ayyu alladina a la salu an ashiya ya ku masu imani kada ku yi tambaya game da wasu abubuwa kamin a saukar da wani aiki. wa in salu an hali na yana yana yana wato in kuna yin tambaya lokacin da qur'ani ya sauka to tur da lafa hukuncin zai bayyana kuma kila ba za ku iya ba za ka kafa koma mai tambaya ku yi zaune dai abin da ya wada musu ce ta don gudun ka yi tambaya wani babba abu da ba ku iya ba. a ku sauka da hukunci ana ya ce to mu an hana mana tambaya saboda haka muna nan zaune an ce kada mu yi tambaya to yi oji guna an yaji a rajulun min ahalai fadi abinda yake ba mu sha'awa muna son mu zo wani ba kauye ya zo min ahalai fadi a cikin mutanen Badar, wato daji sosai al'akil mai hankali ya tau bai tsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya wa Allah tambaya dan na na tare da shi na aka ce kafi tambaya amma ba kauye shi yana so ya zo sai ya yi tambaya yanzu kana ce ya shi tambaya shi saboda haka muna so Allah shi kawo ba kauyen daji shi tambaya tambaya sai ga amfani tun da mu ba za mu Ba muna nan zaune rannan waja a rajulun faƙala waja a rajulun sai wani mutum ya tsawo ba kauyen daji ya muhammad. وقال يا محمد ma wa za ma lana. annaka tadrumu anna Allah arsalaka yace ya Muhammad tambaya ne kai atana rasuluka manzon ka ya zo mana manzon Allah ya aika wakilai ne na cikin daji to shi na yace manzon ka ya zo kuma banda amma ya ce wai banda amala na ya ce mana wai annaka tazuru anna Allah arsalaka wai kai ka ce Allah ya aiko ka gaskiya na kada sadaka manzo Allah ya ce manzon nan na ya faɗi gaskiya Allah ya aiko ni sai ba kawai ya ce to ina tambaya ta biyu wa man khalaqa Allah wa man khalaqa kama wa halatta kama qala Allah annabi ya ce Allah ya halatta sama wanda ya aiko shi ya halatta kama. kala ba man kala kala arda yace ko halitta kaka kala Allah annabi yace Allah ya halitta kasa wanda ya aiko ni kala ba man nasaba Ya yace to wakka hadu a sannan cikin kaka kala Allah annabi yace Allah wanda ya aiko ni shi ya kawo hadu a cikin kasa kun san dai makka irin duwatsun kun dai ga ba duwatsu na irin waɗanda na Najeriya duwatsu na na na asali ba irin waɗanda duwatsu na na na Najeriya masu ƙasa ba da aka wa a yi cikin gida da su kala sai ba kauyen ne ya ce wa billazi ya kalaka sama'a wa kalaka al-arda wa nasaba al-jibal to ina da tambaya daga yana rantsar da kai kawa Allah nan da ya halitta sama kawa Allah nan da ya halitta kasa kawa Allah nan da ya kawa sun cikin kasa ka faɗa min gaskiya Allah wa arsalaka Allah shi aiko ka zuwa gare ku ji tambaya sai an rantsar da kai sannan shi yasa ni ina son ba kawai ina son ba kawai bai iya milahin ce iya ce eh, in ya ce ya yarda ya da ya ce da ya taɓa kuma da Allah ya gara shi yasa kuwa gani yanzu wato ƙauyawa suna shiga musulunci da yawa waɗanda ba musulunci suna shiga musulunci sosai yanzu saboda wasu abubuwa da suka gani na gaskiya wayanda da ba su ganin su kuma shi sa suke ta musulunta da kuma sosai kuma wanda biyan musulunta ba kere sai dai in ya gama da wani musulmi ya karkatar da shi zuwa ga wata dariƙa amma duk wanda ya musulunta ba kere ne Allah ya gafarta maka Allah ya gafarta maka amin ko ba ku ce amin ba Allah ya gafarta maka Allah ya gafarta maka ai da ce ne Allah ya gafarta muku da za ku ce amin kwarai malam nace Allah ya gawa ta maka ya shi sa ko ka to ni ina son fara. dan irin yadda suke ban sha'a shi yasa nika so daga shekaran jiya zuwa jiya zuwa yau ba kauyen da ma musulunci yan kauyuka kaɗan sun yi ɗari kuma ko ɗari ba mu ba su komi ba mu ba su ko ka jihar da ka ta kabi har nana nan da yawa cikin ta wanda gaba kanin da jikari suna nan cikin daji ba su musulunta kuma addini kowane iri ba su waɗanda ne da suka musulunta shekaran jiya da jiya addini kowane iri ba su ba su kiristanci sun ce ba su ne da hausa ba su shi yadda sun gari ko musulmi ba su kire su ga addinin su ba sai kwan sakaji su ga musulunta Allah ya gafarta mana Allah ya kara mana imani bayan Allah na nan cikin daji suna aiki kuma ko ɗari ba a ba su ba su zuwa su yi wa'adi mutane su musulunta a su dawo haɗu takardun littafi su zo gidan gwamnati su ce mun musulunta da mutum kaza a ba mu ba su yin haka saboda Allah suka aiki kawayawa na shiga kawai su musulunta da kawai shi yasa ni ina son ba kawai ni ina son kawai Allah shiga gafarta Allah ya gafarta ma kawayawa ba kawai ga tsakani ne da Allah ya kafa ya gane bai ci za ka ci zan tambaye ka kawa Allah da ya halitta sama kawa Allah da ya halitta kasa kawa Allah da ya kawo duwatsu shin Allah shi aiki da zuwa gare mu kala ya ce eh Allah shi ya aiko kala ya ce ka tambaya ta daga fa za a mara sulu ka manzon nan da ka aika ya ce wai da abu an da komi yana da ɗan abin nan abin nan ishara haka to ishara haka ta ƙarya a cikin ƙarya ka kai da amal ladina kafaru allan yuba qul fala wa rabbil to shi tambaya ta yi kai bai yadda ba sannan yake da gaskiya za ka yi ce fa za amara kullu kama wai manzon ka ya ce anna alaina samsa salawati fi yawmina wa laylatina lalle an wajauta mana salloli guda biyar a cikin daren mu da inin gaskiya kai wa Allah ka bari gaskiya na haɗa ka da Allah da ya halitta sama ya halice ka sai kawai wa cikin ta kawa Allah na ka faɗi gaskiya kai ka aike shi kace ce muna a mai salloli guda biyar cikin dare da yini kala sadaka maza Allah ya ce mazuna ya faɗa kala ne ya koma ciya wa billazi arsalaka kawa Allah nan zai ya aiko ka Allahu amaraka da hada shi Allah shi ya umarci ka da wannan abubuwa shi Allah shi yake ka ce ku sallah ko ku kai ka ce haka nan kala am annabi ya ce Allah ya ce in ce ku yi sallah kala yake ko tambaya ta daga fa za'ama rasuluka manzon nan naka ya ce wai Allah alaina zakata lalle akwai zakka da an kawo zakka mana fi amwali da gaskiya ne kala sadaka manzon Allah ya ce manzon nan ya faɗa kala mutune ya koma ciya wa billadi arsalaka kawa Allah nan da ya aiko ka kawa Allah wa amarka bi shi Allah ce yake ka umurci mu da mu ba ta zakka kala na'am yace eh shi ya umurci yace tambaya ta zakka kala faza amara kulluka manzon ka ya ramadan lalle wajibi na gare mu ya azumin watan ramadan fi sanatina a cikin shekara wa billazi arsalaka kawa Allah nan da ya aiko ka ka faɗa min gaskiya Allahu amarka bi hada Allah shi umarci ka da wannan kala annabi ce eh kala ba kawai yake tambaya ta ta gaba ba za amara ku duka manzon nan laka ya ce anna alaina alhajja lalle wajibi na mai aiki hajji manitta za a ilai sabila ga duk wanda ya samu sufanta yawa wajen aiki hajji gaskiya na kai kace manzon kai wani haka kala sadaka yace manzo na ya gaskiya kala ya ce to wa billahi sadaka. na rantsar da kai da allan da ya aiko ka Allah wa amarka bi haka shi allan da ya aiko ka shi na yace kace mu yi aiki haji. kala na'am annabi yace eh ba kawai ya gama tambaya sun makala sannan ba kawai na ya ce wanda ni ba a saka bil haƙi na rage da Allah wanda ya aiko ka da gaskiya la da alayhi na wala an kusurin wanda shi an ban ƙara komi gare su ba rage komi gare sai an yi ya gama tambaya ce abinda inda annabi ya ce sai ya fara a malaka ji za imani ko ana mutuwa abinda annabi ya ce وقال رسول الله صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسرق ليلة المسجد manzo Allah ya ce in dai yayi gaskiya ne ce zai fara ga abin da nufin da ke zai rage wa in dai har yayi gaskiya da ya rasa wannan janna wallahi zai shiga aljanna in dai har yayi gaskiya zai shiga aljanna annabi ya ce in dai ya tsaya daidai zai shiga aljanna هذا حديث صحيح wannan hadisi hadisin sahihu hadisi ne sahihi a karaje wa muslim da yi wa muslim ya fitar da wannan hadisi fi da imani babu su'ali an arkanin islam saboda haka da hamdulillah hadisi na hadisi ne sahihi shi ma kamar da yawa ne su gabata an abdullahi bin hashim kuma da ƙarshen wannan hadisi sahihin nan Allah ba da insha Allah ya taimake mu wa Allah ya kara mana imani ya taimake mu wa ya taimake su ya karfafa mu wa ya karfafa su ya ya ya sa mu yi karshe mai kyau wanda ya sa su kai mai kyau kuma Allah ya sa mu yi karshe mai kyau kun ga an sai ce wato lokacin an ga an su ba su yin tambaya amma suna so ba kauye to wannan duk tamboyin ba kauye na sun ji dadin waɗannan tamboyi da ba kauye bai iya mina aiki in ka ga ba kauye yana mina aiki birni ya gaba ko nan ya kai na ya koya birni na ya koya da Allah ya taimaka mana shiga mai karshe mai kyau ya sa a aljanna makoma mai jiya ma kiyama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah gafar da malam mutum ne aka yi aiki a cikin da shi sai Allah ya yi rasuwa da sauran arzikin da ya rage za a rasa mishi ne ko ka a mutumin da aka fara azumi da shi sai ya ana ranka mai azumi ko ba a ranka mai ba a ranka dama inda maganganu su mutumin da kamar azumin na bara na bara wancan shekara uku da sun kauce ya yi rashin lafiya gare bai samu sai ya warke kuma yana nan har wanga azumin da ya tsawo na shekara ta biyu ya wuce duk bai ranka har yanzu wanga azumi na bai kamar yanzu da ta yi sai kuma ya wari to shi na aka magana shi ana ranta mai ko ba a ranta saboda shi kun ga bashi na aka bi da ya wari mai yi ba bashi na aka bi amma wanda ya san rashin lafiya ya kama shi bai warke ko shekara nawa amma bai warke to ba ba abi ne azumi wata in ya warke bai yi ba sannan aka yanzu cewa an kai wa budurar baka ta ya ce ya kalaki da to ya bauta wa Allah har sanda mun zuwa ta tsawo mai to shi ya yi nan da gama ba zan kowa ba shi na wannan hali amma wanda ya warke sai ya kiranta ga ne ya ki to yanzu da ya samu lahiya ana hili a nan da ya wannan shi na aka magana amma duk wanda ba shi ba a raka saboda ka shi wannan mutum ne kudi bai cikin kowane ke yana cikin wani sun ka sun kai shekaru ba su ranka ba su a in bai cikin su ba sai tambaya mun wata ƙarshe insha Allah ko mutane da dama da ke neman da za su ci da layi akan matsaloli daban-daban Allah ya Allah mutum ne ya kuje mutum biyu kuma sai Allah ya kuje tambayar ta tace mutum biyu kuɗi kuma ina magana azumin mutum shi ma nan ba a kuya ba mutum na saboda haka wanda ya kuɗe mutum goma azumin mutum goma wanda ya kuɗe na mutum biyu azumin mutum biyu wanda ya kuɗe na mutum guda azumin mutum guda kuma jama'a ku sani ba duk gujewa ba duk azumin gaba shi a matsayin. wadda kakka sai lahira sai a ce ka shi an matsara wadda kakka sai sai an kashe ka sai dai in ya zama ba abin na hanya ce da Allah ya yi maka amma dai in zan ka zo cikin gari kana gudu ko inda mutane su kashe ko da gudu wai sauri kake kamar wadda wobi sai ana ce musu magana ba su ana ce musu magana ba su su biyo cikin mutane da gudu masu mashin masu mota su biyo cikin mutane da gudu don suna ganin ba a tsakani da Allah ana yi layar gaba ganin nawai kayan azu azumi azu azumi bai hana a shari'a bai hana a shari'a kamar je wani ya ce ya yayi ma tsakani da Allah bai yayi ba wani zai yi abai wani zai yi abai da zan bai da kudin daukan lauya bata yayi ba sai kai gaba yan sanda kuɗi a ce a bata abubuwa a koya a ce a ga alƙali a bata abubuwa kai zuwa haka gaji kamar shi yasa ya kace yayi amma bai yayi duk za a maimaita shari'a na ranar lahira saboda haka ku rika tukawa a hankali wanda ya so kuɗin mutane ya sai a hankali ku rika tukawa a hankali abubuwa sun zama ruwan dare kowa cikin gari a abin nan da ba cikin gari ba ko daji kuna gani akwai alamomi wayanda ake sawa in an kawo wurin da wurin jama'a shi gari duka wurin jama'a amma daji ma akwai wurin jama'a kuna ganin alamomi da hukumomin hanya ka sawa amma duk ku take alamomin na wani sai ya kawo nan ma ya ƙara takewa ya biyo nan da duk wanda ya kullo da shi kenan balle cikin gari ya fi gine cikin gari in ba kama inda express take haka ba inda da dan gode mai guda yake wani gode ne karami na gidajen mutane na an kawo sun an kai shi da yaro ya yi kudi gida take da mutane saboda ka ko ya yake da wani can ya baro shi ya sheko da gudu sai ka tafi da kai kokara dan kashe ko ka buge dan mutane kamar ka buge kasuwa. kun bai hana da ka tashi gobe kuma azan ka kana gudu tun da ba a kashe ka wala yana za a kashe ka ko to nawa ka kashe mutane sai an kashe ka a da haka tsaya duk abin da ya jiya na magagin mutuwan da kai kin da sai ka ji shi kamar jin baba ne ya ce ya yayi ka ji abin da maka shi ya yayi Allah bai yayi da sai ka bai shi ya yayi Allah bai yayi sai ka dubo mai shi in kai abin da Allah ya ce ka ayi kowa aka haƙi ya yayi na Allah na nabar a yayi sai an duba su ba ka yayi haƙi in ba su ba ba su ba yayi in kuna ta yasa mun sanu ku je sanu ku rika dukawa sanu sanu ku rika dukawa sanu sanu yaro cikin gari ya koyo yaro na yawa ba ka ba gani su tsaye a yi koyo su tsara da kwakwalwa ba su kama da kakawo ba wani ma bai tashi ke da sai ka kawo in ka shi kokarin da kai ka ka ce kan motar ka ka hana tage shi ko ka sha kan mashin ɗinka ka hana tage shi ko jaki ba a ba a mutu da shi da tsaya da doki ko su ba a mutu da shi da tsaya ko ganin a akwai ya kai hukuma dan mai yawa masu aka dan ma yan hukuma na da biyanta da haka ko kara ka sai sai a ce ma yan sanda mutumin nan nama na ku ya an gari da shi to sai an je inda ba mai cewa mutumin nan nama da kullum ri'in mini yawan a yi sha'ani ya kuri kowane mutum yana da sha'ani ne ranar wanda ya shi shi ku ta yi a hankali masu tuki masu tukin mashin da mota da sauran abubuwan tuki da keke haka keke ma da jaki da duki. hatta shanu masu kore shanu sai a hankali shi wanda kuma ka kashe sai an kashe ba a yara ko ganin an kyale Allah ya taimake mu kuma Allah ya sa mai karshe mai kyawu Allah kai muka da kai salati da sallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka da annan nan sharri annaka anta la ilaha illa anta rahmanur rahim يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مؤمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا كافر يا باسط يا صابر يا عادل يا معز يا مجد يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا عدو يا مميت يا عزيز يا جليل يا كريم يا رحيم يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بارز يا شهيد يا عفو يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موسي يا مغفر يا مهيب يا مولي يا وجود يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واجد يا احد ya warde ya samudi ya kajiri ya muku tajiri ya muku tajiri ya muku tajiri ya muku ya akhiri ya bayi ya batin ya wali ya muta ali ya buru ya tawabu ya munta jimu ya abu ya abu ya malikul mulki bin jalal wal ikram ya muqsid ya jahil ya bani ya umm ya mawdi ya mani ya dar ya nafi ya nur ya hadi ya badi ya waqi ya warid ya rashid ya tawwab ya allah mana roƙo ka ga asma'ika rabbana Allah ka gafarta mana Allah ka yaye ya lamma Allah ka gafarta ka kara musu imani da lahiya Allah ka kara musu imani da lahiya ka kare mu ka kare su daga sharrorin duniya ka gafarta musu dukkan zunubansu ka gafarta mu kowayensu ka gafarta wa kakanninsu ka gafarta mu yannansu ka gafarta wa kannansu ka gafarta wa zuriyarsa da darajar sunayenka kuma ka sa a can a makoman mu tare da su iya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu da zuriyar mu ila yawmin qiyama muna roƙon ka bi asma'ika wa kuna Allah ka gafarta Allah ka yaye musu dukkan babban waɗanda muka gani da waɗanda ba mu gani ba ila yawmin qiyama Allah ka sa musu albarka Allah ka kama mana na tarbiyyar su ka ara mana su ga hanyar ka wata a madaidaiciya Allah ka sa da gare ka sa rahama ka saboda darajar sunayenka Allah ka mu ka mu kada ka bari ko guda daga cikin su ya zanya gina gare mu kada ka bari ko guda daga cikin su ya zama musiba gare mu saboda darajar sunayenka Allah mazansu da matansu Allah ka shirya Allah ka shirya duk wani abin da baka yarda da shi ba Allah ka raba su da shi kuma ka raba su da yawa kalle-kallen nan don daraja sunayen Allah ka sa mu albarka Allah ka warkar da su daga dukkan cuta Allah ka warkar da su daga dukkan cuta Allah ka warkar da su daga dukkan cuta ka ba su lahiya cikakka ka ba su imani cikakke ka haddata su ayyuka na kwarai ka sa su yi karshe mai kyawu mai da hankalinsu ga karatu da ibada ka kara musu basira ka kara musu alaka ka musu ka musu addinin saboda darajar sunayenka Allah ka rika mana ya Allah mun ba ka rikon su Allah ka rika Allah mun ba ka tsaron su Allah ka tsare mu Allah mun ba ka Allah ka ake mu Allah mun ba ka Allah ka ko muna ko ba mana Allah ka kare su daga sharrin kowa da kowa ka kare su daga cutar kowa da kowa ka kare su daga makircin kowa da kowa ka kare su daga manahicin kowa da kowa saboda rahama Allah ka tausaya mu ka tausaya mu

Allah ka gusar da damuwa Allah ka gusar da bakin ciki zo wata damuwa da wani bakin ciki Allah ka yi mana magani zo wani tsoro da wata girgita Allah ka yi mana magani ko da rama ta Allah ka tausaya mu ka taimaka mana Allah ka ansa mana addu'a ka kare mu ya Allah ka kare mana imani ya Allah ka kare mu ka kare mana addinin ya Allah ka kare mu ka kare mana mutuncin ya Allah ka kare mu ka kare mana mutuncin ya Allah ka kare mu ka kare mana lahiya Allah ka hada kan mu ka hada ka malu ya Allah ka hada kan mu ka hada ka malu ya Allah ka hada kan mu hada kai na gaskiya ya Allah ka hada kan mu hada kai na gaskiya sa soyayya tsakanin mu ta gaskiya ka sa taimakon juna tsakanin mu na gaskiya saboda rahama ka Allah ka taimake mu kar ka taimake kowa ka ba mu nasara kar ka ba kowa nasara kan ka karfafa ka da karfafa kowa ka ka kare mu ka kiyaye ka sa mai karshe mai kyawu don darajar sunayenka Allah ka ishe mu kunya Allah ka kare mu daga dariyar makiya ya Allah ka ishe mu kunya ya Allah ka kare mu daga dariyar makiya ya Allah ka gishe mu kunya ya Allah ka kare mu daga dariyar makiya ana duniya da lahira tausaya mana duk bukatun mu na alheri ka biya mana da ba na alheri ba ka mai alheri ka biya mana duk wani abu wanda baka tsoro ka kare ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu cikin gidajen ya Allah ka kare mu wajen gidajen cikin dare Allah ka kare cikin yini Allah ka kare cikin gari Allah ka kare wajen gari Allah ka kare cikin zaman gida da tafiya duka Allah ka kare inda sun muka yi ta Allah ka raka muka kai mu lahiya abinda muka ce da za ka ba mu halaliya kuma ka dawo da mu lahiya ka kare mu daga sharar hanyoyi ka kare mu daga sharar da abin da hanyoyi ka taimaka mana kada mu kulla mu kowa ce kuma kada mu yi niyyar kulla da masu kulla mana da masu niyyar kullawa ka shiga tsakanin mu ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye ya Allah ka ansa mana addu'o'in bayan ka musulmi ya da manya maza da mata waɗanda suka roƙe mu addu'a da waɗanda ba su roƙe mun roƙe ka Allah ka shirya ka shirya musulmi ka shirya diyar ka shirya musulmi ka shirya iyali. ka gafarta mana dukkan zunuban ka gafarta mana kwaye da diya da iyali biya musu duk bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka kare ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye ya Allah ka ansa mana addu'o'in Najeriya Allah ka kara mata lafiya da lafiya Allah ka haɗa kan Najeriya Allah ka haɗa kan 'yan Najeriya Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashi hankali Allah ka zauna da Najeriya lafiya Allah ka kare mu ka kare arewa Allah ka kare mu ka kare arewa arewa Allah ka kara mata lafiya